Ga wata dama daga ƙungiyar Muslim Scholarship Fund in Nigeria. Jama'a Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙarfin sanarwa kada ka manta ku like na wannan bidiyo. Mun gode. Kamar yadda kuka na faɗa ga wata sabuwar dama wato yadda ku samu tallafin karatu naira dubu arba'in ga masu sakandare da kuma naira dubu ɗari da ashirin ga wanda za su yi karatun digiri daga ƙungiyar Muslim Scholarship Muslim Scholarship Fund in Nigeria. Kamar yadda aka saba link din yana ƙasan wannan bidiyo wanda da kun shiga zai kawo ku wannan shafi da kuke ga wanda a nan za ku ga rubutu tare da ƙarin bayani game da shi wannan scholarship dai. Wato ita dai wannan ƙungiya ta Muslim Scholarship Fund in Nigeria an kafa asusun ba da tallafin karatu da na musulmai a iya Nigeria tun a shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara wato 1999 a matsayin asusun amincewar ilimi na musulmi don mayar da martani ga matsanancin masu tattalin arziki da kuma matasan musulmai a Najeriya. Kamar dai yadda kowa ya riga ya sani ba wani ɓoyayyen abu ne. tattalin arziki na Najeriya ya sa akasarin jama'a suke wahala wajen samun ingantaccen ilimi. Sakamakon wannan mawuyacin hali da kuma tattalin arziki akan samu wasu musulmai wanda ake yaudarar su ta hanyar ɗaukan su zuwa wani addinin domin samun abin da ya fi kamar na nan. Hakan ne ya sa ita wannan ƙungiya ta Muslim Scholarship Fund in Nigeria ta shirya bayar da tallafin karatu ga masu sakandire da kuma masu digiri. Yadda tallafin zai kasance, masu digiri za a ba su Naira dubu ɗari da ashirin ne a duk shekara ga masu karatun digiri kenan, sannan kuma waɗanda suke karatun sakandire su kuma Naira dubu arba'in ne a duk shekara ga ɗaliban sakandire kenan. Don haka, kamar yadda na faɗa link ɗin mana ƙasan wannan bidiyo, idan kana da sha'awa sai ka danna zai kawo ka wannan shafi da kake ga wanda sai ka shiga idan kai ƙasa ga wannan link ɗin blue rubutun na rubuta shigo nan don cikawa to sai ka danna wurin kamar haka bacin ka danna za ka dan jira kaɗan daga nan za ka ga shafin ya buɗe yayin da zai ƙara kawo ka wani shafi a nan kenan mai wannan hoton to sai ka ƙasa to anan za ka ga abubuwan da ake buƙata domin cika shi wannan tallafi na farko ga nan dole ya kasance kai musulmi ne ko ɗan Najeriya ne dole ya kasance ka rijista ko karɓar izini ka ka yi rijista ko ka kammala secondary ko kuma kana cikin ta sannan kuma dole ne ya kasance ka shirya ka san dai abubuwa da dama da za ku karanta su a nan sannan a ɓangaren masu digiri a ɓangaren masu kandare ana buƙatar kana da credit a English da kuma Maths sannan a masu digiri na farko kuma ya kasance CGPA su 3.5 kenan zuwa 5.0 da haka idan ka tabbatar da haka sai ka duba da ƙasan nan ga inda ka rubuta apply here sai ka danna wurin kamar haka fatan ka danna za ka ɗan jira kaɗan daga nan za ka ga ya buɗe yanda zai kawo ka inda ka shigar da sunanka nan first name nan last name email address confirm email password da sauransu bayan ka gama sai ka yi sign up daga nan zai buɗe maka shafi na gaba ko kuma ya baka inda ka yi login to da ka login zai kawo maka inda ka shigar da dukkanin bayananka kuma su signature su sauran takardunka cover letter da sauran dukkanin abubuwan da ake bukata wanda na faɗa ko rubuta a baya da ka kammala shi kenan ka cika daga nan sai ka yi submitting bayan ka yi submitting sai ka jira kuma sakon da za su tura ta min lokacin da suka fara tantancewa. Allah ya ba da sa Allah ya sa mu dace. Kada a manta link din yana ƙasa wannan bidiyo wato description. Na gode, Allah ya ba mu sa'a.